السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar kalli muna shahi na ɗari da sha shidda muna akan daras muna cikin magana akan janaza wal aula bis salati wasiyun rujiya khairu idan mutum ya mutu wanda ya cancanta aula din nan da malai yace ba ana magana aula hakika ba ana magana a haku. wanda an da shi sallah ga matacce wasiyi yi wasiyin nan rujiya khairu wanda ake tamma samun albarka ce in mai mutuwa ya ce in nin mutu a sawa da shi min sallah yana da muku duniya ba mai haƙƙi mai sallah ban da shi hmm, in wasu ka ce mun bugi wasu jahilan ɗiyana to wannan ai bai inganta masu yace to bari mu ce su jiya to in wasi in wanda in wanda ya wasiya wasiyin bai nan ta faɗa mu magana ka yi rigi wanda ya ce ya bai sallah mutuwa sun mal khalifatu sannan sarkin gari sarki ya fi kowa haƙƙi ga sallatin mawataccen wulaya ne bayan wasu eh? a suna ya jikokin ɗan hodo na da shi abdullahi da shi abdullahi a ta harkar ilmi ya ce wasu ya eh? ɗin? lamar uhu banda na'ibi dai eh shi a farko awo ko kana son ka koma mai furu'a su ka san su yasa su ga ba a hawan su hawan rama A wala darja akai illa ma al-qudubat sai da ya zanna ibn ya wakilci wanda a jagora ne har da hudu ba yana iya yi in bai nan madadi ne yan limamin juma'a na bai shi yana sarauta in bai nan shi ka haye bari shi kowa mutane hudu ba in idi ta shi ka yi in hudu ba ta irin waga abin da ke tasowa tarihi ga jama'a shi ka cewa to a tara jama'a shi hudu ba madadin shugabawa ne hmm. to yan haka nan yake to shi ma haƙƙi ne kamar haƙƙin wannan halifar nan muna tare da kuwa summa aqrabul asabati sannan cikin yan uwa wanda ya zama kusa duka banda wasiyi banda halifa sai shi yanzu idan ku bayan mutu ɗane na da rai to in ga wasiyi ko ga halifa shi bai ko gwamu zuwa gayan sallah sai dai wasiyi in babu shi sannan halifa in babu halifa sannan ɗan domin shi kowa zama a aka ba. to sannan sai a jera su wasu da in babu da ɗan ɗane ko a abin da ya fi wa abul waliyin walau wali hau ba a ce wali duke wani karatu na akwai shorin nan wato yanzu idan an ka so an kai mutuwa sai ya zan masu mutuwa na akwai namiji wanda ya mutu akwai mace ba an ce banda wasi banda halifa sai ba wanda aka saba ko to ba wanda aka saba su awaliye ba to sai an ka to mace ta mutu namiji ya mutu shi namijin ga ga wali ne a karabi macen ga wali ne a karabi sannan ana sana musu sallah kai to sai a duba cikin su wanda aka haƙƙi waliyin namiji ya jagoranci sallah to sai ga ya waliyin macen ga ya ishi wajen kamala to shi ka bada sallah shi ka sallah to sai ya kara da biyu ko ka an samu kalan abu wasu malamai amma dai wanda shi ne walau wale mara atin to yau an yi mutuwa babu namiji ko guda su sai daji mata ɗaya a cikin gida to za a sallah kaza za a yi wa sallan nisa'u dub'atan mata sun yi sallah sahu guda ko wace ta taka addu'a a babu ganin liman wasu ha amma an ingantar daga malam dan rajabu an ingantar da malam hajibu wai ko an ingantar da karatu buhunna isahu jira ngano nan ko ba wai wagga sai ta tahe wagga sai ta tahe wagga sai ta tahe ana ɗauki lokaci ana ana tsoron sa gauri ga janaza wal qabru hubsul la yumsha alaihi wa la yumbatu ma ba bi ina muka ta faɗi wani lokaci ko shi kabari ko hubsi na la yumsha alaihi ba a fiya bisa gare shi an san yana nan la yumbatu ba a tono ne in ba don a shigar da wani ba ma dama yi matuƙa yana cikin wurin nan bawan Allah to in kaji an ce an tona kabri an yi sheshi, illa an yi shekha kafa ne. wani mutum na bai da komi Allah mai cika sai an ka ce Do Allah jama'a a taimaka bawan Allah ga bai da lakabani ya ka ce so ne kan nan ba wanda a ɗaukar da Allah amma dai wani na da riga ba a ɗauko ta cagi a mailika ne, da Allah ɗauko ta cagi a mailika wani nan bai nan amma akwai magashi magashi shi ya ba da dama ko da wani ya dawo an kace ba ka nan kuma ga abin da an kace a ah, wallahi shi bai ba da riga shi riga yana fa abi ce wallahi da dai aro na yana ya ba su aro abin da za a yi ba amma yanzu kan a ce an turbo da wani da ita shi ke shi ya rasa riga to shi wallahi bai yarda ba to sai a ce a tone shi a yadda riga na ba shi abinci eh? ban ji ba ba ba nan laifi to shi da kama da nan musibahu to shi wai gazmi ne na an kai koko a'a a tori a bashi abinci koko a'a ka bau da muka wancan baya aw qawlin bi milkihi oh Allah ya sauƙaƙa ba an ce ba tonon kabri ba to yau da bawan Allah da musu mutu an kace to ina an wurin da aka kabarantar da al'umma an kace babu to shi ba Allah yana da inda ya mallaka an kace wala bai da kokuya to sai an kace an kai gina an kace eh, sai na wani ce shi bai basuwa to an ka tone shi ya ce a tone ya yi kima yana iya biya yana iya yadda a biya shi to wannan sai a biya shi kima don abubuwan wannan to buɗe to ɗin kuma ya ɗan wurin na abin na hubusina wanda aka tone mutane wanda aka tsoron mutane amma akwai masu gina kabri su jira ai aka yi mutuwa ka to sun gina kabarin sun yi da ko suna jiran a kawo na don a sayi to sai an so ana gauga an ka rufe shi cikin wannan kabarin za a kaɗa hannu a cikin sai ya ce ai shi ya gina kabarin na eh, yanzu ana ya babu kuɗi ya ce wala shi bai da ba to ana tun ana tun shi hmm. a gina wani aunu sai ma'ahu malun ko ko ashe rigar da an ka ɗauko ta wani an ka kabarance shi kifi ashe cikin uba Allah na yake ajiya awo cika jin riga ce ne ka ajiya an gama janaza an abin an dawo ce an kace ce wani baka nan amma an doki riga ka an ta tura ajiya wata ciki an kace ce wala mana ya kasan da wajen aka ce ku kuma nan ni ya ce wala duk abin yan tare da tare ya suna ciki ya ce amma na dan dunkule su da na kasu yi moci to wallahi ko ma aka buɗe kabarin na abin kuɗin na kan gani ha ya yi su to bari mu jira hmm? wa in kana in kabari ya zamo bima yamliku fihi daina bima yamliku fihi dafana bukiya wa alaihi qimatu shi na muka magana dan kabari ya zama ga inda yan mallaki a tubu shi na to sai a bar shi nan amma a biya kima ga wanda ke kabari wa aqallu mahi karancin abin da ake ce makabari ma mana a ra'ayata abin da ke hana warin shi wanda an ka so mu wa arasahu kuma tsare shi ga masu daji wa bukira amma lan kasura walau bi shahidin wayni ne a'udhu billahi Allah ya tsare mu wa an kwashi cikin matacce amma da saboda dukiya kaso da ta yawaita wato wannan bawan Allah sai yana da kuɗi sai ya ga alamar mutuwa ko wani abu sai kama kuɗi bai haɗi da na niyu kama sai har haɗe shi ban bama kowa shi wa da ne lalaba ya kama abin ne har hadi sai an ka to an ka bayan an turbe shi an ka to amma fa ya hadi kudi. wasu daga cikin ya'ya sun ka ce a a bai sun ka ce a wani ce a shi wani ya haɗe A ya hadi kudi an ka ce hadi kudi to mi a shaida ku an ka ce an ka samu shaida guda da kyau to wanga dai ce ya hadi kudi an ka ce to kana rantsuwa ce na ranka ko to a wa an fasa ciki ne an ɗaya kuɗin nan walau da shahidu ko ce da gudana wai miliyan da rantsuwa don dukiya ta a da rantsuwa da rantsuwa a wani ciki ne a cire su Allah ba aka ba la an jalilin amma ba a wuce cikin matacce don ta yi ba a wuce cikin mace wadda ta mutu tana ciki an ka ce yi nan kuma mutu shi an ka ce a ba a wuce cikin don shi don da waya ake shi da rai don shi ɗakuwa ta ita a shaida ce tun da uwatan mutu to ba za a ce ta alhormata ba don shi wannan shi abinda malamai sun kace to amma to an ce ba a wasu ciki ta ɗebe tayi amma ga yanci ana wasu ciki a ɗebe dukiya ita dukiya akwai tabbacin ishe ta to shi ta yi ba <laughs> suna tare da ku wasu uwala ayran alal bakai ta jafa amma fa an fasari mudawwana kuma alal bakari bisa ga cewa ana wasu cikinta, inda ana yin shi dai hmm. in ya kai wata tara cikin cikin ta amma in rujiya ya an yi tambaha sannan na kawo cikinta. wa in qudira ala ikhrajihi min mahallihi fu'ila ya operation ko wasu ba su a danga asibiti ko da suka operation mun motar Ya an samu iko a haida daga bagire ne to a aikata to amma ta ina aka fara masa aljihin hagu in za a operation hidda da cikin ciki duk likitan da aka ya fasa gihin dama bai kusan abin da aka rasu likitanci ba yin hagu aka wasa mu ka haka ma karanta duba jawahir ko akwai wani abu nan na da izai ban duba wurin bane hmm? kai ayala alal bakai irujiya irujiya ka gane shi

abin da an nafi sarihi adama jawazi akan lihili mulɗari rashin halaccin cin mutum ga wanda ya matsu daji da an ka ce masai to abin da an nafi ba a cin mutum eh? yana da wanda an ka ce ci motsai don kai ya mutu to ko yana ganin zai mutu ba a ci mutu sai dai shi shi mutu amma bari ka jiya wasu yi aka ruhu arban an kuma an inganta da cin mutum kuma su ɗari na amma ‘yan an kai wargi suna mutuwa amma ‘yan haka mu guda an haka shi to tis'in da ta suna rayuwa to sai a yi ƙuri'a wanda ta faɗa mai sai a Eh, eh? za ka iya ba a gawa shari'a kuma zana ce an kai kotu ai ba gawa shari'a na ba ba a gawa shari'a wanda da malamai na faɗi ko kore na saboda dai suna da ba sai a da gyale babu gawar shari'a sai wanda aka kai kotu an ka tabbatar da laifin an ka shi kai alƙali kake ah, inda haka na ka nuna wani abai ah, yanzu kuma so azu inda yanzu inda inda an ce duk abin da ka faɗi shi a haka nan da zo sai aka mutum mai kuma kashe riga me kake na kita magana Oh. a'a ai kafin shi abin da ya ce ba na na na akalu ai zango wannan su arma jawazi akali ne madari ne to rashin rashin halacin ci ne shi annabi to amma ai uzuri na gita mana ci saboda masalu hmm. inda inda akwai wanda za a yi to nafsi ba za a ci shi ba ah, to amma yanzu ko da yake an halatta ma ka ci shi yanzu kai kana ka ka dauka namu mutum ka zaba ka ah wannan daban waɗannan ai ganganci na kai mallan to mu zo wazu fi nan mushrikatun hamalan min muslimin bi maqabaratihim an turba da mushrika wanda ta yi ciki da musulmi makabartan mushrikai ma'aru wurin gulmutewa a kai da makamatan mushrika a tobulin ta amma wurin kaifiyar janabar ta wala yustaqbalu biha qiblatana wala qiblatahum ba a wasu da ita gabas sannan su ko duk inda suka kusanta ba a wasu da ita sai dai a saba tun da ita tana nan ita ta mugu muna da namu yana nan cikin ta miya. mai yutul bahari bihi muka fana ana cikin ruwa ana tafiya cikin jirgi sai Allah wani cikawa tambayi shekaran jiya asan bin kai wani wani kuma tambaya wani mallami na ki a cikin ruwa ana tafiya sai Allah wani cika cikin jirgi sai Allah mai cika cikin jirgi to sai a yi mishi wanka cikin jirgin nan a sa mai kasanki ya haka mai wanka an ka same kasanci domin bin wani ce mun karanta wanka in lam yunzal barra qabla tagayyurihi in ba da mani akai su duka mai canza to sai a dauke sai waɗanda su rika wajen kawo waɗanda su rika wajen kai ya ce bismillah ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala mutakabbaru da asana kabuli bayan an sallata na cikin jirgin sai a cikin na cikin ruwa an yi mai sallah an yi mai janaza nan uwa su aka baki ne illamin ka garu kabla illamin julbara garuri to in an kai mutuwa ba ana kuka ba wala yu'azzabu bi buka'in lam yusbihi matacce ba a mai azaba ta kukan da bai wasu a mai ba amma in ce an shi yake ne ce ilimin kai mu kuka wannan kai an ka kuka azaba kai mutu wala yutraku muslimun liwalihi alqadiri in musulmi Allah ya bai cikawa to ba a bari ne ga wali ne abin musulmi sai su saka yin su an fushi kai lakwal kube da wani wallahi wallahi lakwal kube da wani mutum ya zan shi ba sa ga laifi ya kai da wannan wannan dabi'a eh to to ai su kenan su wani yamma, akwai wani yamma. kai wilaya ta addini ba ta barin wanda an musulmi ga wani yanayi wanda abna ai nan na girgiza mu wasu bayan Allah shi ya ta mu da bannan da sarkin kanku da wakatar su yanta sun kai tsaye ko lalle an ka an ka amshi su uban su ya ta sun kai tsaye ba su bace a can aka ce su ba Allah da ya ce mu wala yughsilu al-muslimu aban kahiran wala yudkhiluhu qabrahu musulmi bai wanka ga uba ne azumi kahiri ko bai shiga da shi kabari ne haka za a bari nai da ilan Allah shaki ya ci ko ci mai ya sauka garai? an ka ce illa an ya yadi'a wal waridi sai inda zai tsoron zai to zafta to shi wannan shi mabidi ne biɗi mi kono shekaran jiya shi mai biɗi mi ni ya biɗi mi a gina rami kawai a yi iza wa salatu ahabbu min annabi an zo an fara an kace akwai sallar jana'a ta ciki bani ko wani na dan wani aiki na na fara na fi bari na ila ta huwa sallar jana'a ta shi amma idan ka mu zai halgairu in ya zan ko baka so ba ne amma in sai ka to akai ba ko a habuna ba a yan yanka da ka jarin ya zan kamar kwacin kada Allah mai cikawa au salihan ko mutumin kirki na hmm. wannan da ya rasu to bayan da aka yi shiga makwacin ya sai da da'irar musulunci ya ji Allah? inda ¿Eh? bai sai daga da'ira ba zuwa haka ya hmm.